su da waɗannan kusoshin jam'iyyar da masu hada tsoffin sanatoci tsohon shugaban jam'iyyar a jihar 'yan majalisu da ma masu da tsakiya a siyasar jihar taraba sun ce sun kafa wannan sabon tafiyar nema domin ceto jam'iyyar daga abin da suka kira halin ha'ula inda suke zargin wasu na neman jefa jam'iyyar a ciki tun farko da yake jawabi a wajen wannan taro da suka gudanar shugaban wannan tafiya wanda ma tsohon mataimakin gwamna ne a jihar alhaji uba mai gari ahmadu ya ce ba wata sabuwar apc ne suka kafa ba a sabuwar tafiya ce kawai domin ceto jam'iyyar daga rugujewa tare ku da nuna ma bara a su ga wasu shugabannin jam'iyyar a jihar bangare ne na bayan kasancewa mu yayin jam'iyyar apc na jihar taraba muna da ra'ayin saba musu kuma mafita wanda zai kai muku gaci domin akwai kurakurai wanda aka yi a baya kuma akwai hanyoyi da aka biyo wanda ba halittattu ba na daura wasu a cikin shugabanni kuma muna son samar da shugabanci na gari kuma dole sai an soma da shugabanci na gari daga jam'iyya idan aka tabbatar an samu shugabanci na jam'iyya wanda za su yi ma kowa adalci cewa ko daga ɗaukar kake ko daga gonaka na san cewa za a baka dama daidai da kowa hakanan ma kuma 'yan wannan kungiya ta integrity sun ce suna nan daram tare da shugaba muhammadu buhari tare ko da shagoben cewa abin da ya sa muka ɗauka da muke muka ɗauka shi ne waɗanda suka haɗu a nan gaba kuma duka babu wani wanda yake wani banda harkar shugaba shugaba Muhammadu Buhari a halin yau shi ne shugaban ƙasar Najeriya babu hali kuma yana kan kujera na matsayin shugaban ƙasar Najeriya mu je kuma mu yi wani abu daban wanda yake so ya wani abu daban ya tafi yana yi ko tana yi amma mu inda muka dogara kina abin da muke kenan kuma abin da muka sa a gaba kenan yana cikin dalilai da muka yi abin muke wani abu kuma na ga ya kamata na jaddada To sai dai kuma a martanin da mai da shugaban riko na jam'iyyar APC a jihar Taraban Alhaji Sanjul wanda ma ke tare da bangaren ministan harkokin mata da walwalan jama'a Aisha Jumai Alhassan ya ko musanta zargin da ake yi tare ko da cewa su fa kofan su a bude suke su karbi duk wanda ke son komawa jam'iyyar ba wanda ya zo ya gaya mana cewa ba a daidai ba har yanzu na a teburin mu na jiha kuma babu wanda ya rubuto mana cewa ba a daidai ba ishu na cewa ministan mata sanata Aisha ta zo ta mallaki jam'iyya eh, kuskure ne a gurin mutane masu faɗin haka domin sanata Aisha tun daga ran da aka kafa jam'iyyar APC up to now tana rungume da jam'iyyar APC tana taimakon jam'iyyar APC tana tafiya tare da jam'iyyar APC ba ita kadai ba duk wanda ya riki jam'iyyar APC yake taimakawa APC APC za ta tafi tare da shi ɗari bisa ɗari don haka wanda yake korafi wanda ya kasa taimakawa jam'iyya ne yake ganin kuma ya kamata jam'iyya ta yi da shi abin da za ta yi da kai shine in ta kira ka taro ka zo in jam'iyya na neman bukatan taimako ba kamata ba ba daidai bane ba lalle bane shi wannan sabon rikici na jam'iyyar APC na mako zuwa ne yayin da tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar UTC ke ma komawa jam'iyyar wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019 Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya